Saka 'ya'ya mata makarantun boko wata babbar matsala ce da ta yi kamari a karamar hukumar Timiya da ke cikin yankin jihar Agadez. Mohamed Baba mashawarci ne akan dabarun bayar da ilimin makarantun boko a ma'aikatar kula da ƙananan makarantun boko na karamar hukumar Timiya ya bayyana yadda abin yake. Karantarsuwar ilimin boko a cikin kwamitin karkarar Timiya matsalolin sun kasu shafi biyu. Na ɗaya akwai batun ilimantar da da ya mata na biyu cikas inda ake tunkara ga bayar da ilimi a cikin karkara cikin makarantu arba'in da ke gare mu muna da makarantar da ba ya mace ko ɗaya ciki ga kuma ana buƙatar samun daidaiton adadi na ya mata da ya maza akwai matsaloli da suka kasance kala-kala bale ma wajen wayan ɗalibai da har yanzu ba su gane amfanin karatun boko ba ya waje ba a kawo musu wayewar kai to me yasa iyaye ba su son barin su mata su tafi makarantun boko wayan suna ganin kamar barin ɗiyansu mata zuwa makaranta wani rashi ne gare su domin tamkar su ne gimshikar iyalan don su ke kai bisashe kiwo shi kuma kiwo a nan shine babban abun alfahari ga iyalai akwai matsala wajen aure idan kuka ɗauki misalin zangunan karkara yawancin ya mata ba sa ma zuwa makaranta ko da sun zo ba sa kai ajin cm2 kuma ko da sun kai ajin na cm2 wani bi akwai batun nan na auratar da su misali a garin cimiya muna da 'yan mata da suka samu karantar suwar firamare da ke zuwa kwaloji sai kuma kashi su yanke ci gaba da ilmantarwar tasu saboda wannan al'amari na arotarsuwa da gaugawa akwai kuma wata matsala da ya waje ba a kiyaye da ita shine waye kan masu faɗi aji kun yi bayanin wayar da kawuna daga masu ruwa da tsaki ko a nako bangare waɗanne matakai ne kuka ɗoka domin ganin 'ya'ya mata sun tafi makarantun boko kwamitin kula da batun ilmantarwa a cikin makarantu tare da su ne muke kokowa har kullum a wannan fanni to amma kun san su ma faɗarsu na da iyaka don al'amari ne na shugabanci mai karfi wato akwai mutanen a cikin gari da ya kamata a je wajen su to amma da zaran sun ɗau wani tabbaci da ba irin namu ba to fa sai an yi wayar da kai an faɗakar da su ina ganin hakan zai kawo kyautata a hakikan mun lura da an samu sauyi bamban da lokacin da yau an samu kyautatar al'amari bayan girkin waɗannan ƙungiyoyi.